taron na ƙasa da ƙasa kan matsalar ta bakin haure da ake gudanarwa a birnin agadas na jamhuriyar nijar ya tattara malaman jami'o'i arba'in na ƙasashen duniya daban-daban da shugabannin ƙungiyoyi masu zaman kansu yana kuma mai da hankali ne kan yadda matsalar ta bakin haure ke ci gaba da yin kamari tare da neman bakin zaren wannan matsalar ministan da ke kula da ilimi mai zurfi na jamhuriyar nijar mohammed ben omar shine jagoranci bikin buɗe wannan taron wanda a cikin jawabinsa ya bayyana yadda 'yancin rani ke ci gaba da mayar da yankin agades a matsayin kofar zuwa turai ba kan ka'ida ba. Il ressort des débats organisés par la commune urbaine d'Agadez ya ce alkuluman da hukumomin yankin agade suka tattara a wata muhawara da aka gudanar kan matsalar bakin haure sun yi nunin cewa akalla mutane 100 zuwa 120 ne suka yi amfani da yankin na agades a kokarin su na tsallaka zuwa turai daga shekarar 2015 zuwa 2016 wannan na nuna cewa yankin na agades ya kasance matattara ga bakin na haure da haka ya kamata matsalar tsaron wannan yankin da doki hankulan dukkanin 'yan ƙasar nishar musamman ma mahukunta et en particulier les plus hautes autorités du pays an sha dai gudanar da taruka daban-daban na neman hanyoyin kawo ƙarshen wannan matsala ta bakin haure amma tamkar ana maganin kai yana ƙaba shin koya za a kwatanta wannan taron na ƙasa da ƙasa na birnin na agades da sauran waɗanda aka gudanar a baya profesa na tatu ibrahim shine shugaban wannan taron mun yi imani da abu guda an ka gama mushinan lakwal su kasan mutane ne wanda suke hudin abin da suke tamani an ka gama yan ong guri daya wanda suke kula da wannan bakin hauran an ka gama 'yan siyasa za su shulala su ji abin da ya kamata a yi a kan wannan abin kuma an kale ga gani a cikin taron akwai ambasadori na ƙasa da yawa na ƙasashen wannan nema da suka zo su kuma za su yi participate a debakin za su yi communication su ma mu ji abin effectin su da suke nihi an an kare kaga sai a samu ma'amilla wanda kowa da kowa zai koma ya gamsu to sai dai a nasu bangare Profesa Muktar Umar Bunza da ya fito daga jami'ar Usman Dan Fodiyo ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya ya bayyana cewa muddin ana buƙatar kawo ƙarshen wannan matsalar ta bakin haure to ya zama wajibi a yi aiki da shawarin da aka cimma ƙarshen wannan taron. Abubuwan da za a tattauna da kuma masana za su ba da shawarwari zamanto gwamnatocin da abin ya shafa su sa hannu su taimaka wajen ganin an yi aiki da su kuma matsala ba matsala ce da ta danganci Nijar kaɗai ba ko kuma Afirka ita kaɗai ba abu ne wanda ya shafi duniya gaba ɗaya saboda muna ganin cin nasararsa ya danganta da yadda su kansu turawa suka ba da gudunmawa da sauran kasashen afirka domin adiresin din wannan matsala ana dai gudanar da wannan taron ne albarkacin shagulgulan cikon shekaru 58 da jamhuriyar nijar ta kasance jamhuriya yusuf abdullahi muryar amurka daga yankin agades a jamhuriyar nijar